aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu albarka masu kallo da sauraron wannan gidan tv mai albarka a daidai wannan lokaci kuma duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to a ci gaba da wato karatu da muke a akan amalul kulu yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a kan wannan aiki na zuci da muka faro wato azuhud zuhud kenan to kuma mun yi bayani a wancan darasi kan abin da ake nufi da zuhudu muna cikin bayani ne lokaci ya saboda haka yanzu za mu ci gaba to malamai da suka zo bayani a kan menene ake nufi da zuhudu a ɓangare na istilahi ma'ana bayani na sharhi wanda zai fito mana da asalin shi zuhudin fili ya kasance ba a bar kowane bangare na shi ba menene ake nufi da shi zuhudu saboda haka daga cikin malamai musamman aljurjani a cikin littafin shi a tarifat sai ya kawo mana waɗansu wato lafuzza da malamai suka faɗi a kan wato shi ne ake nufi da zuhudu daga ciki aka ce huwa tarku rahati duniya talaban lirahatil akhira idan aka ce zuhudu ana nufi mutum ya bar jin daɗin rayuwar duniya saboda ya samu jin daɗin lahira ma'ana ya zaɓi lahira ya bar duniya kenan to sai dai wannan ma'ana da aka kawo tana buƙatar ƙarin bayani wanda yake nan gaba kaɗan za a zo a ga abin da za a ƙara gyara kuma a ƙara sa ya zama cikamako ga wannan ma'ana da aka ambata. sannan akwai wani magana ɗin kuma da shi ma aka samu daga magabata da yake bayani ko menene zuhudu akwai wanda yake cewa wato daga cikin abubuwa mafi daidai da aka ambata akan abin da ya shafi menene zuhudu shine ake cewa huwa akhdhu aqallil kifayati shine mutum ya ɗauki abu mafi karanci wanda ya wadatar da shi mimma tuyoqina hilluhu abin da yake mutum ya yi yaƙini ya tabbatar cewa wannan abin halal ne watar ku za'idi ala zalika lillah sannan a bar abin da ya wuce haka dan allah maɗaukakin sarki ma'ana zuhudu ana nufin mutum ya samu abin da yake ya tabbatar halal ne kuma ya datu da shi ya ji cewa wannan ya ishe shi komai duk abin da ya wuce wannan abin da yake bukata kawai sai ya bari dan allah ma'ana ta hanyar ɗaukaka addinin allah ya ciyar da miskinai ya gina abubuwa na ci gaban mutane kamar makarantu da masallatai da dai sauran abubuwa na taimakawa addini irin haka aka ce wannan shine abin da ake nufi da zuhudu to iyakacin bayanan da malamai suka yi kenan a'a akwai magana ta imam ahmad ibn hanbal allah ya mushi rahama ya yi magana gamammiya wadda yake ta hada waɗancan maganganu kuma ta kawo ma ƙari wannan magana ko ya zo ne a cikin littafi na imam ahmad wanda ya rubuta mai suna az-zuhud kuma ibn al-qayyim a madariju salikin ya kawo wannan bayani yake cewa daga cikin gamammiyar magana da wani ya taɓa yi da ke nuna ko menene ake nufi da zuhudu shine magana da imam ahmad ya yi yake cewa az-zuhudu ala thalathati auju yake cewa zuhudun nan yana da ɓangarori sassa daga bai guda uku yake cewa na farko tarkul haram wa huwa zuhudul awam yake cewa abu na farko wanda yake shine mataki na farko na zuhudu wanda bai kamata a ce musulmi ya rasa shi ba in ya rasa shi ya samu matsala kenan to mutum ya kasance ya bar haram to kenan yan uwa muna fahimtar cewa zuhudu gudun duniyan nan wanda shi ma aiki ne daga cikin ayyuka na zuci to yana buƙatar mutum ya nisanci haram kenan duk lokacin da aka ka nisanci haram kai halal ne kake nema to ana tunanin cewa in allah ya so ya yarda kana cikin masu zuhudu amma wannan zuhud din na kowa da kowa ne gama gari ne bai kamata ma a ce musulmi yana neman haram ba wannan abin kunya ne ya kamata a ce ya nisanci haram to wannan ke nuna mana kenan mukan samu wasu malamai na tsubu wani ma sai ka ga ya ɗauko ƙaton cirbi wani ka ga yana kokarin nuna shi mai ibada ne ga rawani ga wasu abubuwa haka da sauransu to amma kuma ya ki halal ne ya ki haram har haram din ma nema yake ido rufe tana gudu yana binta to kuma kila ya dinga ikirari kamar shi mai gudun duniya ne kaga aikin da yake ya nuna kenan babu wannan sifa na zuhudu a cikin zuciyar shi sannan bangare na biyu na zuhudu mataki na biyu imamu ahmad yake cewa tarkul fuduli min alhalali wa huwa zuhudul khawas ma'ana mutum ya bar abin da ya yi saura ya rage ya yi rara daga abin da ya halatta gare shi imam ahmad yake cewa wannan zuhudu din mai girma ne shi kuma zuhudu ne na wasu keɓantattun bayan allah ba kowa yake ba sai wanda allah ya keɓe ya zaɓa ma'ana allah ya maka arziki ya yi maka dukiya ya maka wadata sai ka ji cewa in dai ka samu abin da za ka ci abinci ka rufe asiri ka ji karfin ibada ka ɗau nauyin iyalanka to abin da ya rage za ka sarrafa shi ka juyar da shi gurin taimakon addinin allah ka ɗauki daidai abin da kake bukata sauran ka yi don taimakon addinin allah kenan to in ka lura irin su sayidina abubakar irin su sayidina umar wanda ya bada rabin dukiyar shi sayidina abubakar mai daraja ya bada dukiyar ga baki ɗaya to shi a ina ma za ka sanya shi ne malam amma cikin haka wasu suke tozarta waɗannan bayan allah suke zagin su ka duba irin wannan imani wanda ba dan an ba mu labari mun yadda ba kuma ga hanya da ta zo ingantacciya wani sai ce bai yadda ba amma wannan abu ya tabbata kuma gaskiya ne allah ya kara musu yadda kuma masu cutar da su suke bata su allah ya shirye su sannan wato mataki na zuhudu na uku shine tarku ma yushghilu anillahi ta'ala wa huwa zuhdul arifina ba da can an ce maka ga wani zuhudu na keɓantattun bayan allah ba to aka ce maka wannan zuhudun shi kuma shi ne matuƙar ƙololuwan zuhudu arifai su ne suke siffantuwa da shi bayan allah na ƙwarai waliyan allah makusa na gaske su ne kawai duk wani abu da zai shagaltar da su daga ibadar allah to kawai za ka ga sun guje shi bayan ya riga nisanci haram ya nisanci abubuwan da suka rage na rara daga cikin abin da ya mallaka ya baiwa bayan allah ya sarrafa shi wurin taimakon addinin allah to kuma duk wani abu da zai zo ya ɗau hankalin shi daga addini ko wani aboki ne ko wani ɗan uwa ne wanda zai kasance zai zama mushi karfan kafa ƙadangaren bakin tulu gurin bin allah sau da kafa to za ka ga zai bar wannan abu in wata majalisa ce da ake hirarrakin banza da wasu abubuwa za ka ga ya guda duk wani abu wanda zai shagaltar da shi daga addinin allah zai kasance ya bar shi to wannan shi ma abu ne mai matukar daraja kuma wanda ya fito mana fili ko menene ake nufi da zuhudu abin da ya rage shi ne mu roƙi allah ya sanya mu cikin masu ƙoƙarin kwatanta irin waɗannan abubuwa masu daraja ibn al da ya zo yake sharhi yake tsokaci yake ta'aliki kan waɗannan bayanai yake cewa to wannan magana fa ta imamu ahmad allah ya mushi rahama ta kunshi maganganun da suka gabata a baya da muka ambata sannan ta ma zo da ƙari sannan imamu ahmad din nan mutum ne ba ƙarami ba don imamu shafi'i allah ya mushi rahama ya yabe shi ya yabi imamu ahmad yake cewa imamu ahmad din da kuke gani allah ya ba shi baiwa a wasu ɓangarori guda takwas cikin waɗannan ɓangarori to akwai ɓangaren abin da ya shafi zuhudu da muke bayani imamu ahmad allah ya ba shi ilimi da fahimtar wannan ɓangare kuma yana da rubuce-rubuce da maganganu masu kima a bangaren zuhudu har littafi ma gare shi da ake kiran shi a zuhudu lil imam ahmad ibn hanbal allah ya mushi rahama wannan kenan a takaice to shi kuma shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yake ce mana wa zuhudul mashru tarku ma la yanfa'u fi daril akhirah zuhudu da aka shar'anta ba wai kowane irin zuhudu kake ji shine zuhudu ba don akan faɗi kuma ana wato bata ma'anan yake to abin da ya zama shar'antacce daga ma'anan zuhudu in ji malam ibnu taimiya yake cewa mutum ya bar abin da ba shi da amfani a wannan rayuwa ta duniya domin lahira mana duk abin da zai zama maka matsala gurin samun lahirarka to kawai ka nisance shi kaga haram yana ciki da duk wani abu da zai ɗauke hankalinka daga addinin allah to ka yi ƙoƙari ka bar shi ma'ana tsoron allah a takaice shine zuhudu yan uwa sai yake cewa wa amma kullu ma yasta'inu bihi al-abdu ala ta'ati llahi falaysa min az al-mashru' wa amma kullu ma yasta'inu bihi al-abdu ala ta'ati llahi falaysa min az al-mashru' amma duk wani abu da zai taimake ka gurin yi wa Allah da'a da yi wa Allah biyayya to kada ka ce za ka guje shi yan uwa misali mota ce za ka siya wannan motar kuma za ka yi amfani da ita gurin zuwa masallaci ka yi ibada za ka yi amfani da ita gurin zuwa wa'azi misali don ka karu za ka yi amfani da ita gurin sada zumunta da sauransu to kada ka ce aini ina gudun duniya ba zan sai mota ba zan hau mota ba saboda wani abu ne na kyalekyalen rayuwar duniya sai ka kyautata niyyar ka kuma ka yi amfani da shi wannan shi shine ake so sannan kuma misalai dai suna da yawa suna da dama waɗanda suke nuna cewa akwai abubuwa da za ka yi amfani da su wanda yake don ka ce ba za ka yi amfani da su ba shi ne ke nuna kana da zuhud ba misali abin da ya shafi talabijin misali kaga talabijin ɗin nan abu ne wanda yake yana da fuska biyu za ka yi amfani da shi gurin abin da ya dace sannan ka ga dama za ka yi amfani da shi gurin abin da bai dace ba to kuma akwai alkhairai tare da shi za ka amfani da shi gurin jin wa'azi gurin samun sakonni na musulunci da sada zumunta da sauransu irin su kwamfuta su laptop din nan da sauransu to amma problem din shine akwai wato barna tare da su to kada ka ce ba za ka amfani da shi ba in dai ka ɗauka hanya ne da za ka isar da sakon allah kuma ka ƙara fahimtar addinin allah ka yi abota da malamai ka dinga ƙaruwa da su ka dinga bin pages misali na mashahuran malamai da ake ba da fatawa kana samun bayanai na ilimi haka da sauransu to kaga barin shi bai zama zuhudu ba za ka iya kyautata niyyar ka kuma ka yi dan allah wannan kana nan akan zuhudunka amma in ya kasance zai fitine ka to tun da wannan sai a ce kada ya kai ka ga haram sai ka bar shi to a takaice dai ana so mutum ya gane cewa duk abin da zai taimake ka gurin yi wa allah biyayya da da'a to barin shi ba zuhudu bane ka yi kokari ka kyautata niyyar ka kuma ka yi amfani da shi yadda ya dace daidai gwargwado daga cikin falala na wannan wato aiki na zuciya mai kima mai daraja na zuhudu akwai faɗin allah maɗaukakin sarki a suratul qasas allah yana ba mu labarin ƙaruna da kuma mutanen shi allah yana ba mu labari irin wato tawaye da kafircewa da yi wa allah ya bar al'umma ta annabi musa ya bar jama'ar annabi musa yana nan yana nan wata rana fa kharaja ala qaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ya fito yana takama yana girman kai yana alfahari shi karuna saboda yana da dukiya nan take wasu mutane haka waɗanda suke son morewa da holewa da abubuwa na rayuwa suka ce kai kai co ina ma dai muna da irin wannan abu da aka ba karuna ai da mun more da mun haye kamar yanzu ne misali ka ga mota ta wuce crd. ko ka ga camry ko ka ga ford ta wuce kawai sai ka dinga cewa kai gaskiya wane yana morewa mu wallahi mun rako wasu ne wannan kuskure ne baka san yaye ya tara wannan dukiya ba kila halaka za ta kai shi yanzu kai kana so ka halaka to abin da ya fi kamata shine ka samu kana'a wadatuwar zuci ka san cewa halal shine ya fi alkhairi gare ka roƙi Allah saboda ko waɗannan mutane na ƙaruna sai suke fatan ina ma suna da wannan dukiya to anan akwai mutane na kwarai masu imani masu ilimi kawai suka ce wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wala yulqaha illa sabirun suka ce a a ina ai wannan kai can ku bai kamata ku yi haka ba ai lada gurin allah maɗaukakin sarki shine ya fi alkhairi da wannan abun wanda yake datti ne na rayuwar duniya amma ba wanda ke ganewa sai mai haƙuri mai haƙuri shine zai gane cewa ya yi haƙuri kada ya so wancan abun don abun da ke gurin allah shine ya fi kima kaga wannan gudun duniya kenan waɗannan bayan allah suka nuna a wannan gurin sannan zuhudu yana daga cikin sifa daga cikin siffofin muminai masu imani allah maɗaukakin sarki yana cewa man kana yuridu harfal akhirati nazir lahu fi harfi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب Allah ke cewa duk wanda ya kasance yana son girbi amfani na rayuwar duniya cikin aikin shi kawai shi duniya yake so ya samu ko kuma wanda yake son ya samu lahira cikin aikin shi alkhairai na lahira Allah yake cewa za mu kara mushi cikin wannan abin da zai samu na amfani Allah zai kara mai ya sa mushi albarka ya datar da shi ga ayyuka na kwarai da zai kara kusantar da shi da Allah shi ko wanda yake son girbi da amfani na rayuwar duniya allah yake cewa za mu ba shi daga gare ta amma alahira bai da komai sannan a duniyar ma abin da allah ya ga dama ka san shi shine zai ba shi don kowa yana da arziki allah arrazzaku ne azurtawar da yake ta game kowa to Allah in ya ga dama zai bashi abin da yake so in ko bai ga dama ba zai bashi dai wanda din ya kasa mushi ba zai samu wanda ba kasa mushi ba sannan kuma yayi asara a lahira bai da komi so gara mutum ya nemi lahira ita ce garanti idan ka nema zaka same ta Allah ya baka garanti duniya ko in ka nema ba lalle ka samu abin da kake so ban ji Allah madaukakin sarki hadisi ya zo daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara mushi yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gefen mimbarin shi tare da su abu sa'idul khudri da wasu daga cikin sahabbai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftahu Allahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha yake cewa wallahi daga cikin abin da nake ji muku tsoro bayana shine abin da za a buɗa muku ku samu wato rahama ku samu wato ni'ima a samu jin daɗin duniya da ƙawar duniya yake cewa ina ji muku tsoron wannan so kaga manzo sallah sana ke masahabbai wa'azi wanda yake mu ne ya kamata mu dauka saboda sahabbai sun yi tsantsani kuma sun guji duniya saboda sun aiwatar da abin da manzo sallah sallam ya umarce su kuma sun nisanci abin da ya hana su kenan rayuwar duniya tana da kyale-kyale wanda ya kamata mutum ya ji tsoro ya bi a hankali kada ta ruɗe shi sannan har ila yau daga cikin hadisai da ke bayani kan falala ko kuma take magana akan wannan zuhudu abu sa'id al-khudri har ila yau ƙara rawaya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallallahu yake cewa inna dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqu dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnata bani isra'il fa inna awwala fitnati bani isra'il fi nisa muttafaqun alai hadisin nan bukhari da muslim suka rawaice shi manzo sallah sallan ke cewa wannan duniya abu ne mai kyau kuma kore shar imamu suyuti da yake sharhin wannan eh, wannan hadisin a cikin sharhin sahihi muslim nashi yake cewa abin da ake nufi kamar 'ya'yan itatuwa ne kana iya ɗaukan ma'anan a haka ɗan itace yanzu in ka ɗauko shi za gan shi kore gwanin ban sha'awa za ka ci in baka ce ba kaɗan bar shi sai kaga ya fara canjawa ya zo ya rube ma ya lalace ya ce irin duniya kwatankwacin ta kenan ko ka ɗauka cewa duniya a bace wanda ido haka zaka ga tana da ban sha'awa tana da rudarwa ma'ana abu kore za ga mutane na son shi abu mai ban sha'awa ne gurin mutane duniya sai manzo sallah sun yake cewa kuma allah zai sanya ku halifofi zai ba ku jagoranci a cikin wannan duniya don ya ga irin aikin da za ku yi saboda haka ku ji tsoron duniyan nan ku ba hankali kuma ku ji tsoron mata kada ku fada cikin illarsu da makircinsu da kaidinsu in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin fitina ta farko da aka jarabi bani isra'ila da ita tana kunshe ne cikin mata allah ya tsare mu sannan ga wani hadisi daga wato al-mustawrid ibn shaddad daga manzo sallallahu alaihi wasallam allah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi mad-dunya fil akhirah illa mithl ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa ashara bis sababati fil yam fayanzur falyanzur manzo sallah sun yake cewa wallahi manzo ya rantsuwa ka san ko wannan abin ba na wasa bane yake cewa kun ga wannan duniyan nan idan aka kwatanta ta aka hada ta da lahira ba komi bace face kamar mutum ya zo ya samu yatsan shi guda daya ya sanya shi a cikin teku ruwa mai yawan gaske ya zo ya sanya yatsan shi idan ya ciro wannan yatsan nashi ya ga menene ya biyo hannun shi na daga ruwa babu abin da ya biyo shi yake cewa kwatan kwacin duniya da lahira kenan muslim ya rawaci wannan hadisin wannan ke nuna mana kenan bai kamata mutum ya sanya damuwar shi cewa akan duniya bane in ya rasa wani abu a duniya ga cewa kamar yayi asara lahiran nan khairun wa abuka ita ce tafi alkhairi kuma ita tafi wanzuwa sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa abdullahi dan umar yake dafa abdullahi dan umar a kafaɗan shi yake ce mai kun fi duniya ka annaka gharib ka kasance a duniya kaman bako aw abiru sabil ko kuma dan kan hanya in ka tashi daga kaduna zaka je kano ka tsaya zaria ba zariya ka je ba zaka wuce to ka ɗauka duniya haka take kawai ka zo wucewa ne shi ibnu umar kuma yakan ce idan ka samu yammaci to kada ka yi tunanin zaka kai safe in ka kai safe kada ka yi tunanin zaka kai yamma sannan ka yi shiri da lafiyar ka saboda ranar da za a ce baka da lafiya ka yi shiri da rayuwar ka saboda ranar da za a ce zaka mutu wani irin tanaji kai duk wannan suna nuna mana muhimmancin wato gudun duniya wanda yake yana cikin zuci mutum ya bi a hankali ya bi abubuwa a hankali don ya sami yadda allah ya gama da duniya nan lafiya muna fatan allah ya samu dace kuma ya wato ganar da mu to malamai suke cewa gudun duniyan nan ba wai ana cewa kada ka samu morewa da abubuwan da Allah ya halatta maka bane a shari'ance a'a duk abin da Allah ya nemi ima babu komai zaka yi amfani da shi abin da zai taimake ka gurin ibada da abubuwa na jin daɗin rayuwar da ba haram ba don kayi amfani da su wannan ba komai bane ne shi ma yana daga cikin zuhudu din saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga yadda yake shine shugaban masu zuhudu ga baki ɗaya. amma ya gode wa ni'imomi da allah ya mushi gurin yin amfani da su yadda ya dace ya yi aure ya aure mata na sunna sannan kuma irin su annabi suleiman kaga shi ma allah ya ba shi mulki sannan kuma shi ne shugaban masu zuhudu a lokacin shi sannan ka duba irin su uthman dan affan irin su abdurrahman dan auf duk mutane ne masu dukiya sun shahara gurin taimakon addini irin su abdullahi dan mubarak daga cikin tabi'ai dukkan su masu zuhudu ne to amma kuma sun ji daɗin rayuwarsu akan abin da Allah ya halatta musu to wannan shine ke nuna maka ko menene asalin zuhudu ba wai haka kurin za ka ƙi sa kaya mai kyau saboda Allah ya maka ni'ima ba ko kuma misali ka zauna cikin yunwa gashi kana da hali duk wannan ba shine zuhudu ba yan uwa abin da ake so shine ka nisanci haram kuma ka gode wa nimar Allah da ya maka sannan da karshe sai ga fa'idoji da amfani da mutum ke samu idan ya samu tabbatuwa wannan sifa mai daraja ta zuhudu daga ciki zai samu wadatuwar zuci duk abin da allah ya kasa ya bashi zai yarda da shi sannan kuma zai sanya mutum ya guji duk wani abubuwa na rudi na rayuwar duniya mutum zai gane cewa duniya ba kuma bane ko dukiya mutum allah ya wadata shi da ita zai yi kokarin sarrafa ta wurin aikin allah ne sannan kuma duk wani sha'awa da wasu abubuwa na rayuwar duniya mutum zai kokari ya ga cewa ya nisance shi ya yi kokari ya yaki zuciya shi saboda wato duniyan nan ba gidan zama ba ne sannan kuma zai sanya maka san allah maɗaukakin sarki sannan in ka guji duniya a zuciyarka ya fito a fili mutane ma za su soka saboda ba za ka zo kana wasu gogoriyo kana ya yamutsi da su ba gurin duniya saboda kai baka dauke ta komai ba saboda abin da ke zuciyarka na zuri da gudun duniya sai ka ga suna son ka saboda mutane su so suke kawai a kyale su to ka kyale musu wannan duniyar kai ka je kai abin da Allah ya shar'anta maka kana neman falala gurin Allah ya ga mutane suna son ka sannan a cikin zuhudu har ila yau akwai amfani da falala da fa'ida na cewa kana kokarin koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da bayan Allah na kwarai don su ne jagorori limamai na masu zuhudu sannan kuma mutum zai samu sauki a wannan rayuwa tashi ta duniya sannan kuma zai samu tsira a rayuwar lahira idan Allah ya tada kiyamashi wannan a takaice shine yake nuna mana ko menene asalin abin da ake nufi da zuhudu kuma kamar yadda muka faɗi yana daga cikin ayyuka na zuciya masu kima masu muhimmanci ibn qayyim ya ambace shi da sauran malamai sun ambace shi cewa yana daga cikin ayyuka na zuci wanda ya kamata mutum ya lura da su bayanai dama sun riga sun gabata akwai ayyuka na zuci waɗanda yake za ka kai tsaye irin su muhabba san allah irin su yarda irin su hushu'i duk akwai irin wannan bangarorin sannan kuma akwai abubuwa waɗanda yake matakai ne su da ake bi domin a samu yarda Allah da tsoron Allah da sauransu su ne irin waɗannan su zuhudu da su wato yi kai hisabi wanda in Allah su yarda a darasi na gaba shi ma ɗin za a zo a yi bayani akan shi to kasantuwar dai akwai ɗan sauran lokaci a cikin shi wannan darasi namu ina kai tsaye za mu shiga ga abin da ya shafi muhasabatun nafs ma'ana yi wa kai hisabi shi ma wannan wani aiki ne mai daraja daga cikin ayyuka na zuciya ibn al-hajj al-maliki allah ya mushi rahama yake cewa abin da ake nufi da yi wa kai hisabi menene ake nufi ne yake cewa habsul anfas wa babtul hawas wa ri'ayatul awqat wa itharul muhimmat a littafin shi na madkhal ya kawo wannan labari yake cewa yi kai hisabi ana nufi mutum ya kame numfashin shi ma'ana wannan ana maka kaman kamanni ne cewa kwatankwacin ana nufi ka shiga cikin ka kenan in kana da waɗansu abubuwa da ke ɗan ruɗa ka ko wasu abubuwa da ke ɗauke maka hankali ka haɗa hankalin ka guri ɗaya sannan kuma duk wani motsi na gaɓoɓinka ka ka ajiye su ka tsaya cak ma'ana ka samu nutsuwa kenan sannan kuma ka kula da lokutan ka menene kake aikatawa a lokutan da kake da su sannan kuma ka zaɓi aikata abubuwan da su ne za su amfane ka gurin allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan shine muhasabatun nafs wani malami daga cikin malamai magabata shi kuma yake cewa huwa stifa'ul a'dad fi malil mar'i wa ma alaihi shine mutum ya tsaya ya dinga lissafi na abubuwa da ya aikata ya duba adadinsu ya yi kokari ya halarto su sai ya duba ya gani wanne ne nashi wanne ne akan shi naka shine wanda kai dan Allah zaka samu lada wanda kuma yake kanka shine wanda misali saban Allah ne ko barna mutum ya duba da manufar cewa zai yi kokari ya gyara to shi kuma wannan wato yi kai hisabi da bibiyan ayyuka na zuci da ayyuka na gabobi da sauransu abu ne da shar'antacce ne a wannan addini namu na musulunci Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah inji Allah madaukakin sarki sannan rai ta dinga dubawa menene ta aikata don gobe da ranar kiyama kenan imamu shankiti mai adwa'ul bayan a cikin littafin shi na tafsiri da ya zo fassara wannan ayar yake cewa to wannan ayar aka ce waltan nafsun rai ta yi duba ashe kenan wato nazar din nan yana zuwa da ma'ana na muhasaba mutum yawa kanshi hisabi kuma yana zuwa da ma'ana na ta'ammul mutum ya ringa tunani yana kaifin tunani akan ayyukan da yake kenan ana nufin mutum yawa kanshi hisabi ne da wannan faɗin allah na cewa waltan nafsun na qaddamat fa'iza ma nazara fil madi idan mutum ya duba abin da ya wuce na rayuwar shi sannan yawa kan shi hisabi wa alima ma kana min taqsirin aw wuqu'in fi mahzur idan mutum ya duba ya ga abin da ya fada na daga kusuri gurin aiki na kwarai bai yi aiki yadda ya kamata ba a lokacin da ya wuce to ja'ahu al-amru thani nan take kawai wani al'amari zai zo mushi wanda yake al'amari na biyu wanda zai zo mushi da tsoron Allah lima yastaqbil min amalin jadid game da abin da yake fuskanta na daga sabon aiki da zai yi gaba ma'ana ya yi waiwaye waiwayen nan ya zama mushi adon tafiya gashi ya yi laifuffuka kuma lokacin ya wuce ba zai dawo ba to ya yi kamata ya kenan wannan lokacin ya fara aiki na kwarai kuma zai dinga muraƙaba yana bibiyan allah yana jin tsoron shi a komai yake yi malam shanketi da ya gama wannan bayani sai ya zo ya tambihi ya ce to ga wani tsokaci fa ga wani dan tunatarwa ga wata 'yar matashiya yake cewa waccan ayar da ta gabata Allah yake cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat rai ta duba abin da ta gabatar yake cewa wannan fi'ili ya zo da siga ta aikin da ya riga ya wuce masu nahawu suke cewa fi'ilul madi kenan aikin ya wuce yake cewa abin da ya sa ya zo a haka kamar ana kwaɗaitar da mutum ne cewa fa ya yi da gasken gaske a daidai lokacin da yake nan yayi aiki na kwarai tun da dai wancan ya wuce ma qaddamat ya riga ya wuce ka gabatar da shi to daga wannan lokacin da kai wannan tunanin ka gano cewa ka yi wasa kayan sakaci to ka fara aiki nan take domin ba ka mallakan komai a lokacin ka sai wanda ya wuce kuma ka yi wasa da shi to me ya rage wanda kake ciki wanda ke zuwa nan gaba ba ka da garanti ko za ka kai ko ba za ka kai ba to tun daga nan kawai sai ka tuba ka fara ka gyara aikin ka tun da ka yi ma kanka hisabi wannan shine abin da ake bukata ga bawan Allah muna fatan Allah ya mu dace kuma allah ya ba mu ikon siffantuwa da waɗannan siffofi na ƙwarai daga cikin ayyuka na zuci kuma allah ya karbi ayyukan mu abin da muka yi kuskure allah ya gafarta mana wanda muka faɗi daidai kuma allah ya ba mu ladan shi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurɓata rujiki ya gurɓata gaba ɗai in ta gurɓata rujiki ya gurɓata gaba ɗai